This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da ma Dalol FM. Sannan muna nan a akan intanet wato a voahausa.com. Masu saurari assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 17 ga watan Satumbar shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Aliyu wato Mustapha Sokoto a cikin shirinmu da ke zuwa muku a zagaye na uku a wannan rana. Da farko ga kanin labaran duniya. To Mahmud rundunar sojan Burkina Faso ta ce a daina wata shakka ta kwace daga mulki wannan kasa. majalisar dokokin kasashen turai kuma ta amince da wani shiri da aka tsara na raba 'yan gudun hijira fiye da dubu da ashirin a tsakanin su kasashen turai din shugaban kasar chile tana shirin ta je daga yankunan da girgizar kasa ta yabana sannan donald trump ya sha suka jiya To wani sabon bincike ya gano cewa mutanen da ke zaune kusa da dam-dam ko kuma matatsin ruwa na da yiwuwar kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro sau hudu sama da waɗanda ba sa zama a kusa da matatsin ruwan. Ya ce mun gano cewa zama kusa da dam na da alaƙa da kamuwa da cutar malaria saboda wurin yana zama matattarar da sauro kan 'yan kwansa. A Najeriya kwanaki biyu bayan cikar wa'adin da gwamnatin tarayya ta shata wa ta su rinka zuba kudadensu a asusu na bai daya ko yaya bankuna masu zaman kansu za su kaya. Da ɗan farkon lokaci kafin a yi nisa zai zama cikas. To amma kuma in tafiya ta yi tafiya wannan zai sa su dage su zage damtse su dinga ayyuka kamar yadda bankin kasuwanci ya kamata yi. To muna nan kuma tafi da shirin sai bango ya tsage wanda jibin Ali za ta gabatar amma da farko a gyara zama a sha labaran duniya. To jama'a muna fata kuna nan kalau kamar da muke a nan Washington DC. Rundunar sojojin kasar Burkina Faso ta ce ta kwace ragaman mulkin wannan kasa har ma ta nada wani babban harsun soja ya jagoranci sabon majalisar mulkin da suka kafa domin su tafiyar da kasar tasu. Mutumin da aka nada domin ya jagoranci hukumar da su masu juyin mulkin ke kira majalisar jaddada aƙidar demokuraɗiyya wato Brigadier General Gilbert Diendere tsohon na hannun daman tsohon shugaban Burkina Faso ɗin ne Blaise wanda shi ma borin jama'a na bara ne ya janyo sanadin hambare shi daga karagar mulkin nan da ya share shekaru 27 a kanta a yau ne wani jami'in soja ya fito cikin talabijin yana ba da sanarwar cewa an tumɓuke gwamnatin ta burkina kuma an cire shi shugaban gwamnatin wucin gadi ta kasar michel kafando rigarsa ta mulki sannan har shi kafandan da firayim ministan kasar suna tsare a hannun sojojin da suka cafke su lokacin da ake wani taron majalisar ministoci jiya larba a can birnin na wagadugu tuni dai majalisar ta majalisar ɗinkin duniya ta la'anci wannan juyin mulki din inda kuma ta nema a sako mutanen da aka tsare kuma shi babban sakatare na majalisar ta ɗinkin duniya banki mun ya ce wannan al'amarin wanda ya bayyana da cewa ta haka kundin tsarin mulkin ƙasar ne ya fusata shi ainihin majalisar dokokin kasashen turai ta amince da wani shirin da aka tsara na raba 'yan gudun hijira da ashirin a tsakanin kasashen ta yadda za a sauwaka kasashen da su ne na farko da 'yan gudun hijiran ke fara dira a kansu da zaran sun isa cikin nahiyar domin neman mafaka a yau ne wakilan majalisar turan su 372 suka amince da shirin 124 suka ki amincewa yayin da wasu 54 kuma suka kaucewa wato suka kaucewa jefa ƙuri'a yanzu abin da ya rage kawai shine a jira amincewar ministocin cikin gida na kasashen waɗanda ake jira a gani ko za su iya sauya ra'ayin kasashen gabashin turai da ke adawa da wannan tsari kasar croatia ta ce 'yan gudun hijira 100 wato suka shigar mata ƙasa tun daga lokacin da makwabciyarta hungary ta rufe kan iyakokinta da sabiya a cikin makon jiya to muna baku labaran duniya daga sashen hausa murar amurka a washington shugabar kasar chile michelle bachelet ta ce za ta je yankunan nan da ke can bakin gabar tekuna na kasar ta inda wata gagarumin girgizar kasar da ta auku jiya laraba da ke da karfin maki 8.3 ta aukawa har ta kashe mutane a akalla guda biyar ta kuma tsokano gargadi game da aman teku wato tsunami wannan girgizar kasan ta jiya ta faru ne a wani yanki mai nisan kilomita 500 can arewa da babban birnin kasar wato san shiago to amma saboda karfin jijjigar ta an ji ta har wurare masu nisa kamar buenos aires birnin da ke ɗaya can bangare na nahiyar can nesa har japan da tsibirin hawaii na amurka duk sun ɗauki matakai domin su kare kawunan su daga yiwuwar tusguwar ita tsunami din wasu kananan girgizu guda da dama sun biyo bayan ita ta farkon babba abin da ya sa mutane da yawa suka fi kwana wato suka kesa kwana a cikin gidajensu suka je waje suka kwana domin su nemi kariya yau alhamis wasu yankunar bakin wake sun kai farmakin bama bambai akan wasu unguwanni da ke tsakiyar babban birnin iraki inda suka halaka mutane a akalla goma sha biyu ko da har yanzu ba wata kungiya da ta fito ta dauki alhakin kai harin akan waɗannan unguwanni biyu na 'yan shi'a da ke birnin na bagadaza amma duk da haka an ce hare-haren sun yi kama da waɗanda 'yan sinne suka saba kaiwa ɗaya daga cikin maharan ya kashe mutane takwas fararen hula da ɗan sanda ɗaya ya kuma raunana wasu goma sha takwas a lokacin da ya kai farmakin a unguwar babul a shaj maharan na biyu kuma ya kashe ɗansa 'yan sanda biyu ya kashe kuma wasu fararen hula uku kana ya na wasu mutane goma sha biyu a lokacin da ya afka unguwar alwathba To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya kwanaki biyu bayan cikar wa'adin da gwamnatin tarayya ta shata wa ma'aikatanta na su fara zuba kudadensu a asusu na bai daya a bankin tarayya na CBN. Koya bankuna masu zaman kansu za su kaya ganin cewa da yawa daga cikin su na dogaro ne da asusun ma'aikatan tambayar kenan da na wa dr mustapha muktar masanin tattalin arziki amma ya fara min bayani ne kan alfanun saka kudaden a asusu na bai daya wannan mataki da gwamnati ta ɗauka na saka hukumomi da kuma ma'aikatu da suke tara kuɗaɗe saka kuɗaɗensu a cikin wani asusu da babban bankin ƙasar zai ajiye yana da alfanu ta wajen na farko idan muka kalli kudaden gwamnati wanda suke yoyewa idan an karba saboda da ana bude asusu ne a bankunan kasuwanci da yawa wani ma sai ya yoye bai je cikin lalitar gwamnati ba to za a ga za a samu tsaro da kuma tara kuɗin. Dokta idan ka ce yoyewa kamar mutanen da suke karkata akala kuɗin kenan domin ah, amfanin kansu. yi kuwa domin amfanin kansu wasu ma ba za a saka su a cikin lalitar gwamnati ba gaba daya in aka karkatar da su shikenan sai a zo a rubuta kuma wani abu daban zai rage cin hanci da rashawa na uku kuma zai karfafa wa gwamnati karfin gwiwa ta samu ta aiwatar da wasu ayyuka wanda da kudaden ba sa shigowa ba ta aiwatarwa sannan kuma shi wannan tsari zai daɗa kawo ci gaba wajen ba wasu bankunan da suke da karɓar wannan kuɗaɗen yanzu su duba su ga hanyoyin da za su rayu kuma su amfani da shi. Da yake ka ɗauko wannan batun bankuna da ke zaman kansu ta hanyar da za su nemo yadda za su dinga samun kuɗaɗen shiga ko kuma yadda za su dinga rayuwa. Yanzu haka akwai bayanai da ke nuna cewa waɗannan bankuna za su zaftare ma'aikatansu saboda mafi yawansu suna dogaro ne akan asusun da suke samu daga waɗannan ma'aikatu. da ɗan farkon lokaci kafin a yi nisa zai zama cikas to amma kuma in tafiya ta yi tafiya wannan zai sa su dage su zage damtse su dinga ayyuka kamar yadda bankin kasuwanci ya kamata yi saboda ai shi bankin kasuwanci dama bai kamata a ce ya ta'allaka da asusu ko wasu kuɗaɗe daga gwamnati ba abin da yake faruwa shine idan an sa musu wannan kuɗaɗen ita dai gwamnatin ita take zuwa ta yaranci wannan kuɗaɗen a dinga zagayawa da su sai kaga wannan kuɗaɗen ba amfani da su wajen sarrafa kayayyaki to amma yanzu janye wannan kuɗaɗen zai sa duba su ga wani hanyoyi za su bi su karɓo kuɗaɗe daga hannun jama'a su kuma ba wa wanda suke buƙatar kuɗaɗen da suke amfani da su domin yanzu alƙalma sun nuna cewa kashi saba'in da bakwai na 'yan najeriya waɗanda suka mallaki hankalin su suke sana'u da ayyuka ba sa saka kuɗaɗen a cikin bankunan kasuwanci kamar waɗannan matakai kake ganin gwamnati ya kamata ta ɗauka domin kada waɗannan bankuna su durƙushe to mafita shine ita gwamnati ya kamata ta duba idan ta karɓi wannan kuɗaɗen aka sa su a cikin lalifar babban banki to sai a zo a wajen kasafin kuɗi kuma a dawo da su yadda mutane za su ji kuɗaɗen a cikin su a ba da damammaki domin ayyuka su samu na biyu kuma abin da gwamnati ya kamata ta yi shine ta zauna ta duba yanayin kuɗin ruwa da shi babban banki yake bawa bankuna 'yan kasuwa wanda daga shi ne ake bawa 'yan kasuwa a rancen kuɗaɗe a rage shi saboda ya zamanto su bankunan 'yan kasuwa sun samu kuɗaɗe daga babban banki wanda kuma wannan zai ba su damar ba wa 'yan kasuwa jari da kuma rancen kuɗi to daga nan kuma sai kaga wasu ayyukan sun taso wannan ita ce mafita. Ana turka turka saboda kuɗi. ta yanzu kuma sai batun kiwon lafiya inda wani sabon bincike da gudanar ya gano cewa mutanen da ke zama kusa da dam dam ko kuma madatsun ruwa na da yiwuwar kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro sau hudu fiye da waɗanda ba sa zama a kusa da madatsun ruwa abokin aiki na sarfilu hashim gumel ya fasara mana rahoton wakilin muryar amurka jody kapua sakamakon binciken wanda aka wallafa shi a wata majalla mai suna malaria journal a turance ya yi dubi ne akan inda aka gina wasu madatsin ruwa 1270 waɗanda ya alaƙanta da matsalar zazzabin cizon sauro. Ya kuma gano cewa fiye da mutane miliyan ɗaya a ƙasashen kudu da hamada za su kamu da cutar malaria a wannan shekara saboda suna zaune a kusa da waɗannan dam. Matthew McCartney na cibiyar da ke lura da yadda ake sarrafa ruwa a ƙasashen duniya shi ne ya jagoranci wannan bincike. So we Ya ce mun gano cewa zama kusa da dam na da alaƙa da kamuwa da cutar malaria saboda wurin yana zama matattarar da sauro kan yan ƙwansa musamman ma a gabar madatsin ruwan. Saboda haka yawan sauro yakan ƙaru sosai irin waɗannan wurare. Wannan bincike dai ya yi dubi ne akan wasu madatsun ruwa 78 da ake shirin ginawa a wasu ƙasashen Afirka. Akwai ayyukan da ake yi na bunƙasa fannonin tattalin arzikin ƙasashe da ke kudu da hamada, kuma mafi yawansu sun ta'allaka ne wajen gina sabbin dam. Idan kuma har aka kammala gine-ginen dam ɗin, lallai za a samu ƙarin waɗanda za su kamu da cutar zazzabin cizon sauro, waɗanda adadinsu zai iya ƙaruwa zuwa dubu hamsin da shida. a duk shekara. Sai dai makaɗini ya ce akwai buƙatar a saka shirin kawar da barazanar da malaria ke haifarwa cikin ayyukan ci gaban da ake shirin tunkara. We would argue that um, managers and saboda haka muna kalubalantar masu ruwa da tsaki a wannan harka da suka hada da masu tsare-tsaren da hukumomin da ke samar da ruwan sha da su san cewa ayyukan da sukan yi kan haifar da matsaloli kamar su cutar malaria kuma akwai bukatar su ɗauki uh, matakan magance su. To binciken da ya bayyana matakan da za a iya ɗauka domin kare samun ƙarin mutanen da za su kamu da zazzabin cizon sauran, kamar yadda makaɗin ya bayyana. Akwai hanyoyi da dama da za a iya magance wannan matsala ciki har da na gargajiya, kamar yin amfani da gidan sauro, da magungunan feshi, za kuma iya daidaita yawan ruwan wanda hakan zai taimaka wajen kashe ƙwayayen sauran sannan har ila yau yin amfani da kifaye zai taimaka wajen cinye ƙwayayen sauran sai dai sakamakon wannan bincike bai gaza wajen nuna alfanun gina madatsar ruwan ga al'umma ba amma a cewar makani hakan ba dalili ba ne da zai sa mutanen da ke zama a kusa da su su shiga halin ƙaƙanikayi. musamman idan aka yi la'akari da cewa mutane miliyan 145 ne ke kamuwa da zazzabin cizon sauro a kasashen afirka da ke kudu da hamada a duk shekara. tumadalla a najeriya yayin da jama'a musamman matasa a ƙasar ke fama da rashin ayyukan yi a hannu guda kuma ana samun yawaitar koke-koken danne haƙoƙin ma'aikata a wasu hukumomi da ma kamfanoni masu zaman kansu ga rahoton da mahmud ibrahim kwari ya aiko mana daga kano masu korafin sun ce shekaru biyu ke na mahukuntan kamfanin sun hana su kudadensu na aiki da ma na kayayyakin da aka yi amfani da su yayin gudanar da kwaskwarima a kamfanin da kudinsu ya kai kusan naira miliyan hudu 'yan kwadagon masu aikin karfi su fiye da talatin sun ce tun a shekara ta 2013 ne suka yi aiki a kamfanin da ke rukunin masana'antu na calawa a nan kano bisa jagorancin wani injiniya da suka yi aiki a ƙarƙashinsa. suna bala ni ne shugaban legurori ne nake kwaɓa sumunci da ke zuba musu a legurori suke ɗauka cikin wamin shekara biyu yanzu ya ce zai gwara zai gwa yau ne gobe ne gobe ne yau ne gobe ne har yanzu yanzu ai muna neman taimako ne da kin kano wani yanzu saboda mu kawa ne to ya za ka haɗa kanka da ne ƙarfi kai da kai ta daga kai mai ƙaramin ƙarfi sunana nasiru adamu abdullahi ya mai sai da rodi a kasuwar kofar yan rodi mun yi lissafi da akawunta ɗin shi akwai sauran kuɗi na da ba a bani ba dubu ɗari shida da hamsin da biyu da ɗari uku mun yi wannan aiki yau tsawon shekara biyu kenan da ta wuce yau ne gobe ne jibi ne har yanzu allah bai kawo ya bamu sunana usaini musa kuma ina zaune a unguwar jigirya ni mai aikin fenti ne kuma na yi masa aiki ta hannun injiniya na to wanda tunda ne masa wannan aikin ina da haƙƙi kuma har yanzu haƙƙin nawa bai fito ba to da har nake zargin injiniyan nawa sai da injiniyan na ringa ɗauka na muna zuwa a na tabbatar da cewa ba a bada kuɗin ba aka yi rubuce-rubuce aka zo matsaya cewa za a bada kuɗi har yanzu dai ba a bada kuɗin ba ina kira da mai martaba sarkin adalci da su shigo su kawo mana ɗauki ya fi ƙarfinmu Injiniya Abdullahi Labash da ke zaman shugaban kamfanin La Halimat Estate masu aikin tsara taswirar gine-gine shine ya jagoranci karɓar kwantarakin aikin daga kamfanin fatar na Globus. wayannan bayan Allah na san su Kamilu Ila yana bana ayyuka ya roƙe ni akan aje a gyara masa kamfaninsa a Calawa ɗauki wayannan bayan Allah muka je aka ringa gyara kamfanin nan ana kawo kayan aiki ana lissafi da izininsa wannan bayan allah suka shiga iya wuya kuma aka yi aka ya ba da kuɗin nan bayan sun gama masa aiki ya yadda ya biya su ni na yi iya bakin kokari na a tsawon shekara biyun nan akan in tsasanta tsakaninsu allah bai ba to kai ina batun naka hakin a ni ba na maganar hakina ni ba mai karamin karfi ba ne kamar su to amma alhaji kamil balle ila shugaban kamfanin na globus da leburorin ke korafin ya danne haƙoƙinsu ya ce wannan mutane da suke ta maganganu a ba mu san su ba yau su ce wannan gobe su ce wannan jibi su ce wancan to abinda muke gani wannan abu ana turo su ne domin su bata mana suna saboda haka mun gaya wa lauyoyin mu cewa su shigar da maganar nan kotu domin mutanen nan su je da su mu je da namu a yi abin nan a gama a gaban kuliya Alhaji Kamilu Baballe Ila kenan shugaban kamfanin sarrafa fata na Globus da ke nan Kano. Mahmud Ibrahim kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To karfe goma sha ɗaya ne na safe da nan birnin Washington DC kuna tare da sashen Hausa na Amurka ga shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau kuma cikin yadda Allah kanar Usman Sani kuka sheka mukaddashin mai magana da yawon rundunar sojan Najeriya zai yi da ba da amsa ga dukkan tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. To ta gare ku. Salamu alaikum. Sunana Baba Yali Kawo, shugaban kungiyar Media Program Observer daga Jimeta. ina da tambaya guda biyu. Na farko shine shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari ya yi umarni da jami'an soji da su cire dukkan shingaye na jami'an tsaro na Najeriya gaba daya. wata mu a adamawa ba cire namu ba mu san me dalili ba tambaya ta ta biyu a nan shine a kowane headkwatan tsaro na soja zaka samu shugaban wajen yana da hadda mai dafa masa shayi sannan in suka je ko da biskiran zaka ga ana ba binsu da ruwa ko abinci za su kai mutane can daji ban taba ga ko ledan fiyota an kai musu ba wannan yana sawa har suna karban kuɗi wajen masu motoci shin akwai wani kuɗi ko ko abinci da kuke zuwa ku kai musu ne ba ma sani lokacin koko ya ake suke rayuwa kuna kai su wajen sati biyu wata ɗaya. Ka gama tambaya ka. <laughs> Eh. To kan gare ka. Hello kana ji na? Ina eh kace ko da aka ba da a umarni na cewar waɗannan shingaye a cire su ai eh. akwai sharadi da aka bada musamman ma wasu bangarori na najeriya da suke fama da matsalar tsaro fiye da sauran bangarori na ƙasa baki ɗaya misali waɗannan jihohi da suke arewa maso gabas sannan kuma da abin da waɗanda suke kudu maso kudu waɗannan an ce za a cire waɗannan shingaye idan har ba su sami abin gaba da fuskar tsaro sannan kuma sauran shingaye an ciccire su to amma kafin yanayin tsaro yakan dadar da cewar wata sa'a za a maido da shingayen amma sharadi shine ba za a bar su ba yadda za su kuntata ma jama'a za a yi amfani da su ne a sami wasu biyan bukata yadda yanayin tsaro ya taso misali ga kwanakin baya da aka kawo a kuna bakin kwake a garin gombe da zaria da aka sami labarin cewar 'yan ta'adda ga ɓangaren da suka hito kuma ga inda suka dosa an sa shingaye kuma alhamdulillahi an yi nasara an kama su to kaga irin haka nike magana a hakikanin gaskiya mutane sukan warkwatsu maganganu na so ba zan ma cikakken bayani ba kan cewar yaushe ake ba sojoji abinci saboda baka san kowa yake sauraron gidan rediyo ba yadda zai je ko ya la'akari da waɗannan ko su yi wani abu da ba shi kenan ba amma a hakikanin gaskiya akwai matakai da ake ɗauka a tabbatar da cewar duk inda soja yake an ciyar da shi kuma duk wasu bukatu shi akan ba shi ya sa ma akwai alaus allowance yakan kasance tsakanin su ne suke tsaye da shawarar ko su dafa abinci ko su saya amma babu inda za a ce an waye gari yau soja sun kai uh, sati biyu har wata guda ba abinci ya za a yi su rayu. To da kuna jin mu? Eh, muna ji. Bismillah. Uh, assalamu alaikum. Alaikum assalam. Sunan mu Adamu Sale dan Bakuro daga Damaturu. Na'am. Ganin cewa ana samun hare-haren sunan bakin wake a cikin jama'a shin uh, hmm. hukumar su ta soji ko kuma ta tsaro ta kasa babu wani na'ura ne wanda zai indicating mutum idan ya ɗauko wani abu da zai fashe abin ya zo wajen jama'a shi kuma na'urar ya destroying abin don kada ya fashe kuma a gane a mutum a kama shi wannan shi ne tambaya na na ɗaya tambaya na na biyu kuma akwai garin yadin buni wanda da yana hannun yan boko haram sai yanzu kuma jami'an soji ne a ciki shin akwai wani tabbaci da za a ba wa mutanen wannan gari da su koma muhallinsu ne wannan shine tambaya na na karshe assalamu alaikum galibi mutane sun ɗauka cewar akwai wata na'ura da take yanke za ka gado cewar ko mutum yana da bom ko kuma yana da wani sinadari da zai tada bom cikin jama'a akwai na'urori da dama wasu wurare akwai su wasu kuma babu amma mahi a allah. shine wato kahin 'yan ta'adda su kai ga wato shirya da kitsa bom har ya kai ga tashi akwai mutane da kusan goma da za dole za su sani to abin da muke so mutane su gane shine a rika la'akari kahin ma a kai ga maganar jami'an tsaro su kansu mutanen gari akwai gudunmuwar da ya kamata su gani saboda misali sai ya kasance gari ne ba wuta karye biyu karye uku na dare za ka ji makwabcinka ya tada janareto ko wani abun gaba ba zai tada shi ba sai can kowa ya yi bacci za ka yi mamaki me yake ciki kamata ya ka sanar da jami'an tsaro ka san akwai abin da yake haɗawa kuma shi ga yanayin sana'a shi ko kila manomi ne akwai ina dai misali ne da wannan ba wai sai an jira an sami wasu na'urori ba su kansu mutane za su zama a madadin na'urorin za su ga abin da ba shi kenan ba a sani misali ka kama garin damatur da kake idan karamar ai akwai inda mutane akwai yarinya da tsohuwa da suka tada bam sannan bayan nan ma an samu daga ina suka hito kuma gidan wasu su ƴaƴan waye ko kaga irin waɗannan abubuwa ba take yanki za su zo su tuguna gaban jama'a su haɗa bam ɗin ba wasu mutane suna kallo amma ba su gaya ma jami'an tsaro amma akwai waɗannan na'urorin kuma ana wani guri akwai su wasu kuma wurin babu amma ana ƙoƙarin a samu Ah. sannan sai tambayar ka ta biyu da kai maganar cewar ko mutane za su iya komawa su a garin buniyadi sannan da sabon gari an ka lura ai sabon garin buniyadi akwai mutane a hakikanin gaskiya akwai sojoji yanzu ko da ka ce za ka ma koma garin buniyadi ta ina ma za ka fara saboda bannan da 'yan ta'adda suka yi abin baya misaltuwa amma daidai gwargwadon hali ana nan ana ta a shara a tabbatar da cewar ba su bar wasu bamabamai ba kamar yadda suka dasa nakiyoyi a kan hanya misali idan ka duba kamar fada shi mai martaba za a ga cewar ɓannar ta yi yawa to duk da haka sojojinmu suna nan suna kokari suna santiri suna fatuwa kuma injiniyoyi suna nan suna aiki a tabbatar da cewar idan har an tabbatar da cewa yanayin tsaro ya inganta mutane za su iya komawa muhallinsu za a sanar kuma mutane su koma su ci gaba da rayuwa kamar yadda sauran al'umma su To kana tambayan shi na batun na'ura ɗin shi abin da yake nufi wai ba na'urar da za ta sunsuno ta lalata bam ɗin ma kafin a zo a fasata. ta? Eh to wal akwai na'urori kala kala kowanne da nasu aiki amma a ce an sunsuno iya sani na babu amma za a iya hange sannan kuma za ta iya ba da sanarwa cewar mutum yana ɗauke da ko da sinadarin bom ko kuma bom ɗin haka. Amma ba za ta lalata ba. Eh akwai waɗanda za su iya lalata akwai kuma waɗanda ba za su lalata ba sai dai su sanar. To duk muna da su? Eh akwai waɗanda ake da su amma yawan su bai kai yanda ake bukata ba. To. ka san galibi idan sojoji suka samu nasara suka fitattaki su 'yan kungiyar boko haram ɗin in an samu aka kama wasu wasu suna gudu idan suka gudu nan cikin jama'a suke sake dawowa su zauna tunda mutanen suna iya sake koma cikin jama'a kuma su sake kitsa abin da suka kitsa a baya ya eh, akwai matakan da ake ɗauka kuma wasu mutane ma musamman ma a garuruwan da na sani a jihar borno ba ma sai sun jira jami'an tsaro sun masu faɗakarwa ba da dama waɗanda sun san su 'yan ta'adda ne ko kuma waɗanda suka bar gari suka shiga ƙungiya ta boko haram yanzu da yake an ci galabarsu su sun tarwatsa idan suka dawo sukan sanar wasu su kuma suka yi sojan burtu su shiga kamar 'yan gudun hijira ne ana nan ana tantance su ana mm. abin nan ɗinsu amma mutane waɗanda duk wani wanda ka gani da baka amince mashi ba kamata ya ka sanar da hukuma. to ana nan ana bakin kokari daidai gwargwadon hali na jami'an tsaro da su sojoji cewar irin waɗannan da suka tarwatsa cikin al'umma ba a basu sun kai ga yin ɓanna ba to allah ubangiji ya sa a dace kuma kanan muna yi maka godiya kwarai da gaske da ka samu dama ka zo wannan filin ka ansa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraron mu mun gode ni ma haka na gode kwarai to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar imel. mu ta farko a yau ta zo ne daga Aliyu Usman Taka Lafiya, wanda ya ce ina kira gwamnatin tarayya da ta kafa ma'aikatar da za ta kula da garuruwa da ƙauyukan da Boko Haram suka ruguza kamar yadda gwamnatin Barna ta yi. Sai kuma wasiƙar haɗin gwiwa da ta zo daga Ahmadu Manaja Bauchi da kuma Murjanatu Abbas Lame, inda suka ce murya Amurka ku ba mu dama mu yi kira gwamnonin Najeriya da ma 'yan majalisun dokokin jihohi da su hanzarta saka ranar da za a gudanar da zaben ƙananan hukumomi a Najeriya. Domin gudanar da zaben ƙananan hukumomi na ɗaya daga cikin sauyi da talakan Najeriya ke nema daga gwamnatin talakawa. Wasiƙan mu ta gaba na cewa hakika abin da Sarki Salman na ƙasar Saudiya yi na biyan diyya ga waɗanda suka rasa rayukan sanadiyar faɗo wata ƙugiya a Ka'aba yayi daidai. Kuma hakan zai ƙara ɗaga martaban musulmai a idan duniya. Saƙo daga Ukasha Abdulsalam Koko. Sakonmu na gaba na cewa ina kira ga rundunar sojin Najeriya da cewa mu al'ummar Najeriya mun jinjina musu dangane da irin namijin ƙoƙarin da suke a kai domin ganin bayan ƙungiyar Boko Haram. Da fatan Allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwa ya kawo ƙarshen ƙungiyar a cikin lokaci amin daga Hamza Galadima birnin Kebbi. Ita kuma wasiƙar mu ta gaba na cewa gaisuwa da fatan alkhairi jinjina ta musamman gare ku. muna jin daɗin yadda kuke nishaɗantar da mu cikin shirin a bari ya huce Allah ya ƙara muku basira daga Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi. Daga ƙarshe sai wasiƙan mu ta haɗin gwiwa daga Abubakar Lawal gidan ɗan maye Jargaɓa da Fa'il ɗan Lami Mahuta da Isiya Hamza ɗan Gogori. Hakika miƙa wuyar da 'yan ƙungiyar Boko Haram suke yi ga dakarun sojin Najeriya. To wannan fa ba wani abu bane illa ruwa ne ga gagarar ɗan kada. don haka muna addu'ar Allah ya ƙara karye 'yan ƙungiyar Boko Haram da su da masu ɗaukar ɗawainiyarsu amin. kamar Allah masu sauran siya mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku labarai a takaice ba yanzu haka abin da ya suka kenan a cikin shirin mu baki ɗaya a madadin Ali Mustapha Sokoto da Daniel Brown da kuma Mr. Chank Mahmud Dalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka.